adi dunkonu adi kapallemo ado sire suga tokkido faren killenga oda muru allahu subhanahu wa ta'ala maga aganokahu faren jamanga oda muru allahu subhanahu wa ta'ala maga agana khirinya oda aga dangani ya rabbi arno famundi o dinanga ya rabbi arno jiri tuwaguhu munnanti tuwaguhu barkante keɓe mbe wona aduna dollah hara allahumma amin omare mo darul qur'an wal hadith ndagan kamma oda Rasul ko manten ni islam ma gon denga o oda Rasul ko manten kanta timare ma gon kanta da oda walla ma ga na o oda Rasul ko manten ngam o kunyi na kati dawa ke khlisunga e aro dawa ke tuwano su ko manti aro dawa ke khidimandano su ko manti aw tringan nan o da oda walla ma allah gana besu komanten tugati heriya daga segane ke a nga. wala su dinken kuni wala mura lamaga allah ganu su komanten gimni sowabai allahumma amin omare mu keni wakati bucin ne ayaga kito maga laala lengi ka lekenta gilono e wada kanu wona lona masala dome o taxe hamante ke digame kena waga kuti mogo yugo adi oda asunun nuwari oda allah ñagidangani ti heringa e digamen kuti digame kenyi e digan kanu ko yonko ko sikonya ga daga ne ke to halle yo ken bunya neti nyai ama katinan daga serema yenyi terinka yo ñimesaye kattaye ni a je ken lagarenga ken wa uto halle honna Allah. Wata taxe xamante onyo ga tehe e birande ho himɓe hoto silami nun kaman makka no wondi e toranga kasa ho e farendi sahaba nun kamma sallallahu alayhi wasallam farenyi miri ne mina katna buraka kita sahaba nun kudangani iga e baka ke torari mogo bembe bari sembenta farenyi mbira gatina gadange nya ina tora ke nyonto bakka itamma don kaga simme hu membe kenniya ina islam ba ke ina mugundi sai kuma su garo na ma kallin ku kure hadi anna mugundi ando Allah naga an ken na kisi to akwai meno kallunga fina nduguta iwapka mana kun toro faren simme nanti habasha tunga nyugo wano ngakinga ni ashami ashama nanti tun tunga nyugo habasha tunga nyugo nyani e eh, sere mbe gani anda nya munde mulla ta tore na mawa wa muke dorono faren da koyi sahabanu ina nguru ti dinanga inandaga nunga. onyo ka sehe ibo mo kama maka kenganya mukendi mo bembe onyo ka sehe ken kama oda ko nan jiga bugu kembre nga idagati hankani nanyayi anda da iwarjaga ida jilun mpuru nyoni kita jagunda no kenga ni kengani bato nonga setu kunyadi nga onyo ka sehe maka gulalu nga no bembe kengani ji ji nunga. bato nga sikin no bembe no igari ille na nye jidda use yukun kama mogo arna ngari ikudagani migate lekinye kembre nga habasha kene makanko ndi jeketu jilla kunga yoga kenani ikun purun bilin na nduguta lo jin nugondi makanko ma kati ni kita ikisi ke mogo wadi idagani ndaga yanka kembre nga habasha tunka nyugonga iwa mukawundi ani dinga ken nugondi wala kona ti jarabu wuli kita nungai gani igaya daga kali kebe mbei e honu kada ga bugu hal amon na tem pankan bonondi a ah, gadan ngano go kada gi mo gon surondi ge idi kuran kitelli na likhinai kemren ya mura na ke bonondi na bugu tun kan yuga gondi na raga kenna ga kota islami nun kam mo go siri yo ken no gondi tun kan ke mi kada gadan ngano bugu da hangen kutakati surokui yo an sikanga dalle gadan ma do ngagadi tanan kan no gonde buka taisella tem renga bo kata ise langa alla daranya ken no wandi islami nun kada sire dinge sire mega tele ko sinde nya wati kenya jabir ibn abdullah yayi kenya ya kenni honnan kayayi iwundo ya garundi ila kenya dinge akenda ah, daga ko sinde ndabali onyo wala ko nanti eh, kiyenga latono jabir ko sinde daga ngari nanti gadang lakin na kwa ga limu tunganyo nga ada kunne ke ni ummu ta ti jabir sage nalli a gari ni gila ga halle a nyagali nga kamana musnan garan ko islami nun dangani yo kan kanen ta mugini iyaren nai baniya ali durga da magawara ke be gai adam da ke araga aga hilu holu ga hilu holu ga hilu holu no na nyagali ko ina ko nan ji hinna ko aga lumo mo a aka mana hilu holu mo to be be so nan ji kin nyagali tinin nyagali qawli tin nan ji tunganyi won kose nyagali ni ya tunganyi won da semben kita yokon nen kamma ummu salamata ti ikumma ɲagali suña ke kotay ñagali ɓe mbe tun ka ɲɔgɔn ɗum sen ñugonna ta ke kotay bari kun josini a setana ganari a ya kammogo yala kun kunta kono ba ya yala kini makan kankonga ba yala nti katana ba wa ke tungañigani tungañigi sireña ke ana ni kun doro e ko allah ñageen suñiya ke tungañigon togi battendi konno kun maga dangani wa allah di dowunu jaabi ka ada semben kita anakoyiga ti digamu kunyaka kutu maga ke nokoni ayi kundu ke mbega koni wala murar lamaga arna atogo hakilundi e ogati ke mbe koni allah ganiya sawabayi na barajiyankira akunsu kofumantiyan dangani allahumma amin omarem jabir bin abdullahi radiallahu anhu asage nalina silaminu ñagalindi silaminu ñagali mogo siriti kenga mbira mbe e habasha tunganyogo asohama agada simbin kita kwannen kama a hankaki ga maka bono e kellungo islami da mugu siri siri on musalama kati e kuma nyagal sun nyagal ke kota nyagal be gan qoran ta ke nyagalinga kenga nya islami nga ito habasha nunga ida i watin kutenti mande habasha nunga ke mogo di iwa habasha tunganigo on kale handi iwa kamana i allambatiyen dabari ni tora sunti kama ummu salama dati ikun dogona ke mogodi ma yogonu nga sagene na daga makka yogonu ka togonu nga yogonu sage ke mbiran uce ga lato yogonu sage na daga makka yogonu togonu nga kuma daga ken sage be mbegani ummu salama tagada ko kundu isage kammogo ke mbiran nga ona ken ka hayi domi silamu kuma sage ti me kundu nga de yon ka khibare wa mugi nanti e makkan kunga ko igaro e ma gondi ken balen nyen kinyi kunga ken dani ke sinya bana ne kinga ni fare liye madina asina karande ke kundu a ken brenga faren daga ta yugo alkaban tatinye a daga alkaban tatinye su kasundi a daga ken nan yin makka kirsuku ho gabe makka kirsuku suwa alkaba ke tatinye kirsuku ho gabe gabe ya nuna fikri sukudi ya dan ta koro kudo dunduru ko gabe ya makka ya ta ba ta tinga no adani idi kitenki ni meya nanti sire ma ko nan trinka wa ihu gabe man ihu gabe ni no ngan ta ko nan ina gadanga ta yo kan ta imad ma bari i was khanini mere kenye yiti mena ngani لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون آه. تيخ ما قلنا جتن قري و hara nda tiwa karanga ala hunya laure aga na won karai aga to kharu kharu no na sembe kita kama akran kana kala khawara kenda ngani kunta kana kitu kenya bulin anga sengana Allah ko gadengen dabarni akeni mente hiki hakika imetu pew akinga dilon suron batenga ta o dilon suron batenga ke mogodi hara gane yugo ngani di kunga ni mugon tan telle ga telle honno honno telinga yo ga yugo gabi ni no ngani ta kana kitu ime kenga nya faare nya ndi ju kota yugo ari junta ngari kama na ni wal kaba ke tatenga faare di sinu metanni ade kannen kasu qur'ana nga ala suratul najm ada kenya kala wan najm idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa surati ada ken kala tele na ni ikunga nonga faare kusanta junta qarab temrenga ni jutai na ni ho gabe nonga imadu kurana ke muku inda qur'ana ke tu yon qagili farin ga qur'ana ke fanin jo patani aga mana qara qaran mu ke bembe di kan mana qara tilli mu ke bembe aga di ju qur'ana ke an kusanta istor lil kukonko antun ko huwani aga kan mana tor lillen konko qur'ana ke akamana kusuru kusuruni turkun no farin ga kamana mana qara wala ke lunye ne da kan gada batinga ni ba akul mote sibe nyene ba a ah, anda na diga kan yempu haram muku ya kama da haram muku ande mu diga orang tirin kana amma da haram tirin kana na diga men di wuro ko domi na sro aga nan ga da mu kuma da haram muku arabu kai kaba kunti ni maniya kenin nan nah, ka na diga men tawo tago me ya amma kan ba mi wasu men ti sugena birambe faranga ko ngi faranga njoppa surat najm surat faranga njoppa aga karanga aga karanga sere sima tumwe nan ti kuru nan ti kuru nan tringe ai sere sima tumwe nan kuru ikunyi me ya haujiya be ko su kulen ta kuru tun tun tun tun mangan kan ne wa kama nan bugu kuran karangi wa kama nan ya ki kallinga loke eh ki baka timin na gai idan man kan yi su man kan yankuci farin kin alkaba ta tinga yuqran qalin dabarni ikumiro ataoni ikuru antinu ko ho alati torle luku konko aka kusun rotoro no ndele a ah, ikonto ho hamunu nanti lunge lawa kine kei diga min kasiru mo lawa kine kei a ah, imaka kempam ikungu masi maimena nti sereke lawani na kidigame bebagri akin no ndi sure ikundu makin itoke muwadi mafarin ga telle sallallahu alaihi wasallam na qaran na qaran na qaran na qaran na qaran baga telle kin sura daga ruma an ga surat najm daga ruku ada kaba kun ya tawo tawo me no ngaka no kanti koko telle ni tawo tawo me telle kin muwadi innahu huwa adhaka wa abka na ko telle kin muwadi na to kai adigan kunga halaki gobe samudan kunga halaki mogobe men na kun kasonto kutto kimi batinga an gana tirinka jotin do kanne na o marga halaki o na Allah ta ko kuwa halaki mogobe be kuyin menu wanu na kusun da sundu mun kanu nitit kun digal lagarwi da kun qaratani al sujudi wa antum samidun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu faale ñimme dagi teŋolu ñiŋa battende na sujud tan ni kafiri su sujud do faale mbatte ŋa ken kotayi salallahu alayhi wasallam i hawjee ma ken nañi sola kede ni bagabaga ni kanuni ni kanuni ni kanuni ama kutte so yontiya ken kotayi ya teringa na togo ikun mi sekondari faare ŋa sujud ña tan ni su sujud ta sujud do faale mbatte salallahu alayhi wasallam sadu su konti du tigiti ni di kaba nantingeta sujudi yoka jigameke tungu tungu ikumma sujudi nanti alla batiyera ngande ayi nanti ko na sujudi alla Allah alla batuyendo alla kanyena iku sujudu manjenga ikun sujudi niya ke bagaba ne bembega koni sundumun ngani kutini asa abuda ngani e an ya dan tinga mɔgɔ suyi an ka kanu na njo tan hoy wadda baran yi musu konta aro kuna ke min lunge min kitai kenya ndi hauja ila faari nganzi sujudu ntanni sokusa ntanakala bate ngana sujudu ndawali kem moti e kem balle ilita wona mili la ngana ntanya jijuku ntanni kumma ila golle na golle bembe iga nimi sadi mogo sili eh ila ganga nanti karon kharabin kachumbu kunkitende lo hinu hinga nyimo bembe ken karbi gacin yille pew fi kun kitende bari da i hankandi sembe su ko mai ni dawlan su ko mai na ke hiya gada nan su nan ma duniya ta hini Allah faringa na Allah batu nan su jidi Allah dangane e kunyi mi su ha da da bari sasa e da ko nan kun gari su ko ma dinga ya su ko ma tin bonon e ga mi le kiya kambre birambe kuran kuran ga sigi birambe e idi kenga ne ya hukun gara gol su damar nan kaso ai mai kamanin damar ho hoyi kembe oy ma subulon o ko enki sonna maga tiringa sonna maga Allah batuka hen o ko ma sujudu dabari yon kaya jijjo min tenga Allah na hon shaga nyanga ke embe dabari yo kaga yana nduta jijjo ko tenga khorne ba a iri na ganin siti kiya diketa sa ke jirin nan ta khorno mo bembe bari kuma gajanin su yi ken ni kiyai. ken hanya keta e sujudi sujudun palle keta ila e gatu nan ti kunda bulbule da ikunyime jatendi bari kun ho ko ne arabu ndangon makan ko ndangan kinne kama ka tiringa kama ka haya ai allah batin ikun ka imme me kulisu majud keda ko nanti ndu rote yesu ko dabarni ni ndu rote yesu ko mantenga kemra ibe subunondi kenno kunne kenda ni e jirebin koro ikamaga maga sire me ga makka kunga mas kunga alkaban tatenga ngara ra kibare mu nanti makka nga ida sujudi na farin batin ga sallallahu alaihi wa sallam ida Allah batu kai Allah farin ga sallallahu alaihi wa sallam ida Qur'an tirinka kun ka turu jirgini kun ka jirgin ko to nikkan ma nanti man na ga duniya ce nga bar kuma ni no kotai jirgin ga koro jirgin ga koro makka no wandi ya kada ga simme ke nan na gara dinga go ko kemra nan ji an ga ga kun ga sujudi le ani kiyayi kinga hiti kuma sujudi ni yon ka sabu ni kiyayi kiyan si kun ga sujudi Jika tahu na garu jatel jatella iti anga da ngari kunga sujudi fare muhammadu sallallahu alaihi wasallam tungunya ni ani na qur'an na kara yon ga kuna kara kiyo ngondi agara munono ku koni imunono la tad'u uzadu manata le al-ukhra ki agara kun koni telle adi tiga na kemrenga na hokiranga ada amokiranga kita adi tiga ni tolunya nyako ti ken si yagle i munun ti ga ken sallallahu alaihi wa sallam أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى تلك الغرانقة العلا وإن شفاعتهن لترتجى تفعل عندك كوا تفعل عندك كوا تكين سيكون سجود تي الله تي قرآن عندي تفعل عندك كوا تاتيا afara aitumul lata wal uzza adin ga khibari baka jana mun maga mununu maga kin daga ni lata do uzza ya haku min bata khari khibaren kin nan ke ya da hakun nan mani ha mukun zubarin khari khibaren kin nan wa manata thalithata al ukhra adon manata ke mi gan sikandin nan ka huhillo kui aga dan ku jala jalangu ku bolu kunu kumununu adin khibari tikin le fakin ga dangi tifarenti tilkal gara ni qatul ula tukunni ko hokallan ko ni kunna ho malaki kalla kunna ho malaki kallan ko ni tafsir gumuti algharaniqa igon tawna nan ta almalaika nan ta kunnan ku jalangu a kunnan ku mununu ku bolu kundu kuni kamranga kun kamranko ho kallan kunyi wa inna shafa'atahunna la turtaja wa iqan yonne ka jike waji sai jikin sa ka kama nan ti sire ndana ku batu nan ti iga kanjon dan dan ni kanjon den gare yan fare mako fare mati khara fiu fiu fiu yonka jiri jirgin koti kama iti tifaranda ko tangana na litunga sujuri de da ke kundu konia ke kundu kani kumunu ku kenni ijakine kensi ka sujida batenga kini gari ni na kakuma mefare make kundu ke ya na loji kitadura ngani loji bimbe ga siki emesoro akamana jiriki mbe ko kati kunga ni jirigi ni jirigi ni jirigi igabaka ken jirigi no kondu mo yonka makan ko ngaren ke sire kan takabago no kinga enti dum tele menyi na na menyi ina me kalam de nga bane e ke menyi ndabari naga menyi na me kalam de e nga on ta turin te nyani ay on ti korton na nyani ay on ti gijin kata na nyani ay on ti e suga na nyani ay on ta di hakuli na ta dome se me tele tawo nga ho ho manya na daga me kalam de garenga hona ke akara ngani kenga na na ti gullo jirgi no nda ta ga tawo na gare ko ni kenta ka se ka ko no kadio yonka ke kota ila na ke akonda ngala ngaru kuga sujudi ka kamaka jirugi koron kunu de o maya kunu o ma ya kununga de oma ya kununga de yonka da ku umun nuku eh, munu nuku jakia jalan mun ko di jakia ke anti nga oga oga da sujudu nya kelli yonka garien ke khibari be hage kunu nan di makka kafirinu makka quraishi danko nan ti da sujudu ne faren battenga ke khibaren nan kinye faren sahabanu habasha ke xibari nan kino nga nanti awa makkan ko nga iro fare muhammadu dinanti alkaban tatte nga sere su wono nga ga sujudi asu sujudi isu di islam ko nga kin kala ya makkan kan ngari makka tun wala ko ho ho mulla kin ni karai sere tele tun nga tun nga lumana yon ka kara hakula ndina mungani karai al nga binan kara mo sudi ga an kana neman kita an kana horma kita nga ga simine kare eh ikun pa giri makka ikara ni makka iraga tungane i haike ne mari habasha ke ya mai tungan gon magano ngai haike ne mari ke drone ta wodo ke fere suri yon i hakran sigin tenga kara batenga ke agi sen tangan mun mun kara ide ya no kuzu an bakan to kara ke ya kinya no ngatani awa ti makan ko nga kenya kendani e e sunga sunga kala keta bar ni kunga mina nanti makan ko nga awa man kan daga makka man kan gina kwaga nuwa bari dole tun da farin batin sallallahu alaihi wa sallam a ah, ila kati hawashan e tungan won asama a ah, nan ci sasa bin ke yamren ora muran maga o oh, kan kilin kinu wa oh, mulan do kara keta o oh, mulan on sage keta yo sande tidin salamu alaikum gadiya yo ro cinya le keta o galu to ya batin makkan ko nga man kan nyime wa mulan sage wanda go kara keta hawasha tungan won kara kilun kiniya a ah, kilun kiniya sasa bin ke e kebe mbega li muken anna kenya anna kenya mukendo durande ni kannanga muken durande ni kebe mega linga kenya adanga niya isenga yang kanga anga mula na doro kebe mbega linga anna kenya adanga ntan ya muken tinga kebe yale ake kilengi ne yana haba sa tinga nyonka kilengi niya nga na kilengi na ndin tsage ndaga ila kilengu ila kilengu tiyari ili jongo imaka igari ni igari ni igari ni makai ido makka kutten togo kemrenga saa tuma tabane igana girketa iga tele tumo no kokire na girno nga sutele yanka kema makka me de benwanya ido makka kutten togo e er dan tanto e tanyo kema makka ni togo no tani ede bakibare mugo nzo mm me mega la kiyanda gai nanti makan ko no silamon makan ko no silamon de tali wa ihinna iya dan tawti to ran de ihinna iyala ntawo kilo tola ndeki ayi ma kunde hali kana sujudi bane ke embe mbe dabali mimsi ke kadiwe dar ku tenga mi maka non non to manya kundunga anga dango danga de asa bon nika yo kana ndro ma kunde kala kenja tella gare imam ma kunde eh imam ma kunde imam ma kunde tubare ndaga bangi na ni kun saga ntinye ni maki makka hananna ila hiki hakikan kita killinti kenganya a uh, si shi killani da mihai mihamu unanyana kamuwa keta yala on daga rotola ki kununga ba musa ge kati o jatiginga on daga sage kali hande har to yo daga no kun sile o sage nali yo kin no islam no inya jamanu yo mu wadi o ku bugu nan to dina ke o allah man no kunga ora manka nge ngale be silama goni kenga maya tungi oku sanya oku wonta ro maka obugu imen kebe mei oku makingi tonta sanya oku asanya no tele habasha wasanya kati kebe oja tinga ye wonti oku woni ga giri habasha na le kinya mayele aganya kibe yana kenya oku kwaro maka no wonti ye jaman ta andi hilloi ye wonu sage kundaga habasha kunkunda kille ngutu kemrenga e eh, eh, sage kati habasha ko no ngano kundunge kullo makka nogondi ko min woro makka nogondi lomo kira haka koto yogon katina euh, mugunta lo na maki maki na maki maki mega katina lo makka dene nogondi yonka yogon kun gonto rono lew ikullo yari hera nyana na se seyo nyamuru makka kunna nyaja ngani lo kun kun kali handi kunna li niri kali handi kundulo makka nantikembanga kaati kali handi ninkayi ndaro makka no sesu makinye iwonu lo ken mogodi yon ka igaro ken mogodi makkan kun nan ti islami be minu gani ga wona daga habasha nan nanti saga e, idan ka hujja hoka ta kun asasai to to torande a yina an siti kendi kembrengana qabla nu da qabla su kuma me qabla su silenga daga an yi min gira xanne maganna torona ke xempenga dibi dungon kala am palle bari adani kulishika nkongera mu wonna nti eh habasha tunga nyonga nku dorno mo bembe habasha tunga nyonga la kuraga ndaga siru kati ya mo mbe ni hese ni mo mbe aga da eh jati kura ngani kudangani igane lokuwa la kunda ile baki maga a tin kwani inimisi nikendia ya tora ni mutu kati ya ni toro ni toro migamburu jinandia farin yin langalla kadi sallallahu alaihi wasallam nan ji kai no taru su anta imini a sirunwa maslaminu nani le baka indaga toran koto muguburu toran kasini kama ah toran hana bigeni kama ila toranga ila dampili kama ila toranga ila koton farin le islaminu ngada hakarnan kuyiya min ngalendi anta anta baka kan daga haba shakadi asagete le haba shakadi akan daga akan daga dinan nguru akan daga na basununga ni hijra hillandinga yoga ke hijira hillandi ke hedo ge kundu ke anan qotonta ta hanan kallenga bari keta ta hana yabbaka adayi makan kunta sero nanti fo awayan kani kiluni nanti yabbaka wete habasha ke manyiki yoga keta ke nge makan kun subintenyin sai subintenga na kusubu kusubu ganne mu anyi to sun kumwa yo keta yende subintonya ni wata ko ne islamin pail yokama mani toro yo kaba lunga haine maa katina mulima Kendi keta ida makango wangada, kema ina gani ya siti iga tunu iwa urun tasu katina kembo nondima ndimaka to ake su komante yukunga mogosuru no sui islam no kale na njokenga iga urun mogosuru islami nunga kose urun osebe me tora no kwani anga titanga sele haraka tunanginga urun sanja kan urun anta antelinga na kawananga keni mo so nanga islam no nanga mi yo ma alla ga tele noye nya islam no ni nan tatina kille kita e mugun tambu khadi ka keta kale ga bakka a adani jaman nan fu muta hanan ko ni kat nan bugu mi ga tele kini habasha e te sungan ngo khadi ga habasha ta tahilandinga khadi na to makkan ko mikita yo ka keta ga bakka e igon kinye ma tanchege do soro siki يقول قد تنشغل سروه اللي تنشغل سروه سكي من suru hilli idan اللي إذا من سوغي يقول وانو عمار بن ياسر يالا abugu da suruku batinga ba mama bu sai mai ruwa ta ammar bun yasir bugu da ibatin aketa unti ken da tan cikin suru sikiyan da wanti ai dai ammar mabu iga le keta ammar mai di batinga a gare ammar ganti da su ken tan cikin suru hilli ya garun kanyi suru tamiro segu manqa so tamido kabu. amati jamanga bo jamanga bo tahana nga igu ya tamiru, ya garu tamiru ya garu hille manqa igu tamido ya garu nagas wa keta kallen bare ga matancige igu tancige da igu hille ke igu siki ya garu ni tamu eh, segu manqa tamuru kabu ah kembre nga ida meso ke mo wadi jamake hakken nga sire wa nga es anyiri batenga ama anyiri batenga sabu yi ya meso ke tamu segu matamudo kabu anu wa haka kenganya iga bugunanda ga ketaken kallon koto makan kun kamma mogo siri islami ilu wurno maga kadi na ile bako maga debe ndakadi oka taana kullum kurosi kana kurosi na wal makat na mbuye bogo maga itata yoka ndi tokononga hari daga keta kenge ndi o oteleli batenga oteleli batenga kenya ganya idaga maniya idaga da ndabari kan mogo islami nunga kati na ngurti jinanga. na daga nu kuta nu ngani daga hakla ta nu ku ngana kali he nunga siwa Allah bata iti dinanga iti kinga ni corona heranya wana suron dengi batinga wana sette gimni delegation na ndaga di bati batinga indaga idiliya a ah, ke gani golle be meke haju na sere koto nyi sere hakla nto sere gotonto ne kunya denge ila suron li gimni suron ku li be mbenu gani gadanga no khoro sere haklanta horo nyani sere sabu nyani wa hisero wa hankama no mena ga diplomatique nga wa ke wa hoti kendi kun soro hilli kenya amr ibn al-as ad abdullah ibn abi rabi'a kinna yake kota da ni iwa kafira gon ni maslama go hananna ya kun soro hilli girndi makkan kon da kun soro hilli girndi na yahaitelle habasha ida kun soro hilli habasha nanti daga nte inan daga ido keɓenga e eh, haji on nandaga kenyaga nu kuyenga ida nabure kuwale kahuma me kemberenga ado kuye kemberenga na kun kahuma me nanti di nandaga inda daga kemberenga na kuye nyungo nunga nunga ina ken kuye kien kuye kinni kuye kien kien kinni ken kuye kinni tunka nyungo nyime aha kien kena ken nyime haji janu kien na kien kuye kuye nyungo nunga nunga ina kun kini kemberenga al abarika banati al batariqa batwari kanni kembelenga e eh, ogatini gadangin kananko armendi sere menuga kanan kagundi kembelenga ana kirikunga ala sere menu gadanga nun kanan gadanga na korobi menu ga munuga maga nunga ku menu ga ni hi sembe ni mega ku menu ni ina daga urudumpo kinu kunsu ko mantenga ina nabule kinu kunsu ko nam kembelenga makan ko ndakiya dabari keta ko unti to kono ngade soron nan daga illi aga na daga kini nabure ñayi ki kundu ni ke mrenga kuye ne hayi kundu mrenga aga na daga na ke kundu kin tunka ni woni mi ke aga na eh aha ni gazi kinga aga daga kinya sir qotun qali sir be ngani gadanga na foru ngani ngani gadanga nu kanan ko ya shi bane bane na su ko mantin durundu durundu hoki su ko mantinga agana ga mo ki ngani ni ina na ga jema ina ga sulugu gandi na sulugu islam ni kina ga ga dinalli daga kinya a ah, ke mirenga sulugu ligri kene na amr ibn al-asiya ado abdullah ibn abi rabi'a kene ke kota maslam mago i girke mo khadi iga telle makan konda kembere diga mu kida ngana kan daga kan cikundu kan cikundu kan cikundu kembere ngadiga mu minuga siki kembere ngahari eh eh eh islami nun tiriga habasha tunganyugo maga anankati ni kutengidi ati kundu ade akan cikundu akan kira kaya dabarni agani ya ake ni meli kunyi me kutu ni meli hana naga nya amma ga sariya kenga na nya ani kata ani kina radi radi nari dinari ani kata ga di e igirike mu idaga idaga na daga na daga mi ga tele kini habasha ya kinyi habasha katika tele tunganyu wenye hana na idaga junge e asuru kwai kenga ni gajangano ku kana ko asuru kurku kwenye kibare kibarengi anga angatu hankama muri tio hankama muri tagana mbili an kan wule tagana ken buren de dogume da dagoto de dogume ke wule tagano nya buruni mama fam ken buren ga an ga na mula na ho da baran kun na mi akanne tan ni kunya hayi kilunga la dogume tan yakunu ya kunya ha kilenga la hangama nyime wule idan ga kunyi hananna da ka ci kunga ya na buren ga ben kilu kunga da kun no londi ken buren ga na hadiya nun kiyan na na buren ga ben kiliya ken buren nan ti kin buren ga eh i men ni kiyayi yo ga ke memuri maga kenya ina nkahiya hakarla kedi kumbani watele kati tunkanyugo nyimme igana ke tunkanyugo nga igemre nga eh, e uretawanuku gajanganuku kirisu kuntu na nkahiya ina eh, nsehedo tunkanyugo mbatte nga anasuruku kata bakanu nga ani kata ima binge fefili kato kimagare kenga nanya ni sagane ni kinukwe kundi ina daga maka a ah, menye nga nya iro tunkanyugo nguretawanlo menaga kukati basi ntari ho waka maka gatin kunganyo iti ng'ere singere ng'ere singere nga hu ngere ng'ere. kun katira ngani nga kun sunguba nga aganari aganari agano tunganyo kamma agana e kuyenki ne hananna agado udumbe mbombe mberuwari nabule mbembe ga aga maka aka na kuye agana kuyenki ne kempalle akunna sehe hananna ayim kunyi ne hulana aka mo kadangani agana ntihe agana sehe brambe okura bembelu gani o wakti ni ke melanga tunga nyona ngani hinga kemo wali kunta ko ku jamani ndiyele hinga kemo mo wali kusagande mbo aganu kui ke manta kana kuku kundu bismillah ku magare oku ngum magata ni ku kundu sagandi iski ki so ngi dindaga ke ngana nyona yake ke mo wali ilo tunga nyugo ngulu ta wona me hamu kemo wali ke melanga nanti ga har suba nga ke melanga ina yake mo wali ille ga kare amru ibn al-asi ada abdullah ibn abi rabi'a idi mo gonsurondi ili tunga nyuwa taxuranga tunga ɲugongono taxanoxa bedanganon kilisu kun xabi moxon sironi iri taxu taxeti igari taxendi ndiki adi amru buna asu do abdullahi bun rabi ali sili iri moxon kon tunga ɲugondangani kemberea fe adanyi ikundo tunga nyuwa tunga ɲugongono menga li bitendi hanan na xibara ɲulo menaxa ila urdun pompini kun sukomantenga de aye megani a tuinte ɲeno a tuinte ɲani yoxa kun xali taxu keta kwa iganta hike sero a ah, kennañi keta yo idu kunda mi Amur bin Asido Abdullahi bin abi rabi'a idi na buleli iu kuyeli yakin tunga nyugo nga ya mula nan dan ta tunga nyugo nga ni tunga nyugo ta kanu nga ta wa itrin kana ligi kalle ne mere ko tari nga keto na girkei iwa mula na dan ta mani koni tunga nyugo lini mani jabiya islamin nga gi katana mo maganti katana warra kinga lukumana khalleni ora mural maga kembe ko narne sobe na nyan kida su komante na khato be laga na kinga pakida su komante na Allah ganu lagun surondi arno lagun surondi arno famundo dinanga arno famundo dinanga arno nya sure ko mina faale muhammadu sallallahu alaihi wa sallam na khonna to kida batenga marjanna ya rabbi Allah ganu ka wa jamal qiyam ko tan Allah ganu ka wa jamal qiyam ko tan Allah ganu branda sunnan kamma Allah ga no sunna ke demanda na nga Allah ga no sunna ke demanda nga ya rabbi Allah ga no famundo dina nga arnu ku no ku magano ku aljanna arnu tis no tanga no tanga no tanga magano tanga baka janna me ya rabbi arnu ga no surondi arnu ga no surondi wala mo Allah magala ga nakhali wala ga nakino wala nakhali wala ga ndagala ko tanga no ta wanya aljanna nga ya rabbi arnu sutri. arnu sutri. arnu sutri. wa ta asuko man tanda ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada ka ni be me zaidu